بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى أم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الغسل عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي, ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر, أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابة طيب.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Asabar yau sha takwas ga watan Rabi'u Thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda kuma ya zo daidai da nawa ne uku ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako-mako a karatun littafi mai suna a tajridu sari li a hadithin jami'in sahih wallafar hamshakin malamin nan alhafiz zainuddin ahmad ibnu abdul latif الزبيدي رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasin mu na 113 inda za mu tashi a cikin sabon kitab wato kitabul musli malam yace an aisha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min aljanabati bada'a fa ghasala yadayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i al-haditha hadisi daga Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ita kuma Allah ya yarda da ita أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي صلى الله عليه وسلم كان يا كسنشي إذا اغتسل من الجنابة إذا زي وانكن جنبا بدأ سيفار فغسل يديه يوانك عنا ينسبي ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سنن يأي الولاء كمر يديك الولسة من سلم thumma yudkhilu a fil ma'i sannan ya shigar da yatsunsa a cikin ruwa fa yukhallilu biha usul shari ya tsefe tushen gashinsa ya subbu ala ra'sihi thalatha ghurafin sannan ya zuba kamfata ta ruwa guda uku a kansa biya daihi da hannayensa biyu thumma yufidu al-ma'a ala jildihi kullihi sannan ya kwarara ruwa a jikinsa gaba ɗaya hadisi na biyu shine hadisin maimuna wa an maimunata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha daga maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita kuma Allah ya da ita tace tawadda rasulullahi wudu'ahu lis-salati annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala irin alwalarsa da yake don sallah ghaira rijlaini bai wanke kafafunsa ba wa ghasala farjahu ya wanke gabansa wa a asabahu min al'ada da abin da ya shafe shi na daga kazanta zuba ruwa a jikinsa, sun bana hari ثم sannan ya kawar da kafafuwansa guri guda. fa ghasalahuma ya wanke su hadha ghusluhu min aljanabati wannan shine wankan annabi sallallahu alaihi wa sallama na janaba waɗannan hadisai guda biyu hadisin Aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da hadisin Maimuna sune jigo a wannan babi na wanka wato su ne aka fi dogaro da su da kuma hujja da su a wannan babin sauran hadisai da duk suka zo a babin wankan annabi sallallahu alaihi wasallama ko yadda za a yi wankan janaba to duk suna dafa ma waɗannan hadisai baya ne baya wato suna dafa waɗannan hadisai biyu baya waɗannan su ne jigo hadisin aisha da hadisin maimuna hadisin aisha imam bukhari da muslim da nasa'i da wasu ma daga cikin malaman sunna sun ruwaito shi a cikin littattafansu a kitabul tahara ko karkashin kitabul ghusli kamar yadda al-imam al-bukhari ya kawo shi anan imam bukhari ya bude da hadisin aisha wanda ya kawo shi karkashin babin da yayi ke babul wudu'i qabla al-ghusli babin da yake magana akan hukuncin yin alwala kafin a fara wanka imamu shafi'i Allah ya kara masa rama yana cewa wal ikhtiyaru fil ghusl ma rawat aisha wato abinda na zaba wajen bayanin yadda ake wanka shine hadisin da aisha ta rawaito ibnu abdul bar a cikin wagigar littafinsa at-tamhid da kuma littafinsa al-istizkar yana cewa huwa ahsanu hadisin ruya fi zalika wannan shine mafi kyan hadisin da aka ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da batun wanka imamu malik ya roki wannan hadisi a cikin littafinsa al-muwatta daga hisham ibn urwa shi kuma na'am daga hisham ibn urwa shi kuma daga ba mahaifinsa urwa ibn zubair shi kuma daga aisha Allah ya kara mata yarda to banda malik da dama daga cikin malamai mahaddata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama sun rawaito wannan hadisi kamar sufyan ibn uyayna kamar abu muawiya kamar hammad ibn salama waɗannan duk sun rawaito wannan hadisi na aisha radiyallahu ta'ala anha daga hisham ibn urwa shi kuma daga mahaifinsa urwa ibn zubair shi kuma daga khalarsa innarsa aisha Allah ya kara mata yarda aisha tana sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wankan janaba ta fara da cewa kana idan sala kana sala ya kasance idan zai fara wanka ma'ana izakta sala a iza shara'a fil ghusli idan zai fara wanka min aljanabati na janaba min anan sababiyya ce wato wankan da yake faruwa a dalilin samuwar janaba ta ce ba da a faga ya daini sai ya fara da wanke hannayensa biyu wannan wanke hannaye guda hannaye biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa da su tana yiwa ya zan ya fara da wanke hannayensa biyu dan ya tsaftace su kafin ya sanya su cikin ruwan wankansa ko da akwai datti akwai kazanta akwai kura ya fara da wanke su kafin ya tsoma su cikin kwanan abin wankansa ta yiwu kuma ya zan wanke hannayen nan su ne wanke hannaye biyu da suka zo umarni ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da ya tashi daga bacci ya fara wanke hannunsa kafin ya sanya cikin ruwan alwalarsa Tayu ya zama wankewa ne kawai don dai ya tsamsace hannunsa tayu kuma ya zama wanke hannayen nan ne guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi a hadisin abu huraira wanda mun karanta shi a baya a wannan littafin Idan sai إذا استيقظ min من fala yudkhil yadahu fil في hatta حتى salatan fa innahu la yadri Aina, Batat, Yaduhu. an san wannan hadisin ya gabata tana yi wa yanzu saboda wannan umarnin da ya yi in ya tashi daga bacci yakan fara da wanke hannunsa sai ta yi ko wanda ne ko wanda ne akwai ruwayar Sufyan ibn Uyayna daga Hisham ibn Urwa daga Urwa daga Aisha take cewa qabla an yudkhilaha fil ina'i yana wanke hannayensa kafin ya sanya hannun a cikin ruwa sannan a cikin ruwayar imamu shafi'i da tirmizi akwai ƙarin wani abu anan da ta ce faga fagasala ya dangi sai ce mayar yaksilu farjahu sannan ya wanke gabansa wannan ya zo a cikin ruwayar maimuna to haka nan ma ya zo a cikin ruwayar aisha yana na a cikin sunan da tirmizi haka nan imam muslim ya ruwaito wannan ta hanyar abu muawiya hamad ibn muawiyah ad da ruwayar abu dawud ta hanyar hamad ibn zaid dukkaninsu daga hisham ibn urwa aisha ta ce sun ya yata wadda'u kama ya tawadda'u lissalati sannan annabi ya alwala kamar irin alwalar da yake yi ta sallah Anan ta ƙara da cewa kama ya tawadda'u lissalati kamar alwalarsa ta sallah don ka fahimci kalmar alwudu a nan ana nufin wanke hannu ko wanke gabbai kawai wato abin da ake kira alwudu'ul lugawi a'a ka fahimci ana nufin alwala ta shari'a wacce aka sani ana yi domin a yi sallah domin kalmar alwudu a luga tana ɗaukan wanke wani bangare na jikinka kamar hannayenka kamar ainihin hannu da fuska duk wannan za su shiga cikin kalmar alwudu to dan a kawar da wannan tunanin kakka yi zaton cewa kawai dai ana nufin wanke hannu ka ce a lugar larabci da an ce wuzo ana nufin wanke hannu don haka wannan ake nufi sai ta kawar maka da wannan wahamin ta ce ka baya ta wanzu ulis salati kuma abinda ma malamai suke cewa duk inda kalmar wuzo ta zo a cikin maganar mai shari'a wato a cikin alkur'ani ko a hadisi to abinda take nufi alwala ta shari'a duk inda ka karanta kalmar alwudu a cikin alqur'ani ta zo ko a cikin hadisi ta zo to ma'anarta shine alwalatta ka sani ana yi domin shi wannan shine alaslu al'aslu. al-aslu kamar yadda malamai suke cewa alhamdu ala al-haqiqati shar'iyya al-haqiqatu shar'iyya muqaddamatun ala al lughawiyya duk inda kalma take da ma'ana guda biyu akwai ma'anarta ta shari'a da kuma ma'anarta ta tsantsan luga tsantsan harshen balarabe to ana fara bata ma'anarta ta shari'a sai idan an samu wasu dalilai masu ƙarfi waɗanda suke nuna cewa a nan ita kalmar tana nufin ma'anarta ta luga ne ba ma'anar shari'a ba sannan a dawo kan ma'ana na yare amma in ba haka ba za a tafi akan yare na shari'a ne haka ta dai ƙara fito da wannan dan ta ƙara dai kawar maka da dukkan wani wahayi ta ce kama ya tawabba'u lissalati farawa da alwala kafin sal kafin wanka tana yi ta zan alwala din nan sunna ce mustaqilla mai zaman kanta ta yadda kuma idan mutum ya yi ta idan ya zo wanka kuma sauran gaban alwala din zai sake wanke su wato ta zama ita sunna ce mai zaman kanta shi ma wanka kuma sunna ce ko kuma ibada ce mai zaman kanta zama ko kaga kenan kowace tana da niyya alwala da niyyarta sannan shi ma wankan da niyyarsa ta yiwu kuma ya zan wannan wankan wannan alwala din wani bangare ne wani yanki ne na shi wankan saboda ka kaga in yanki ne na wanka tun lokacin da ka fara alwalar za ka yi niyyar wankan ne ba wai niyyar alwala ita kadai ba za ka yi niyyar wankan ne domin ita alwalar yanki ne na wanka in ko mun ce a alwala sunna ce mai zaman kanta ita kadai tana cin gashin kanta to mutum zai niyyar alwala sannan in ya gama sai kuma ya shigar da niyyar wanka dan kowace kowanne daga cikin waɗannan abubuwa biyu zaman kansa yake yi malamai suka ce hikimar farawa da da alwala domin a fara gabatar da gaban alwala domin ya zan wannan akwai nuna matsayi da karamci da girma na su waɗannan gabbai wato dan karrama waɗannan gabbai waɗanda ake yin alwala a jikinsu domin yin ibada sai aka fara gabatar da su domin a nuna wannan matsayi nasu suna da matsayi babba a ɗahara karama da kuma ɗahara babba ɗahara karama ita ce alwala da kuma ɗahara babba shine wanka to shin wannan wanka wannan alwalar wajibi ce wato wajibi ne duk wanda zai yi wanka dole sai yayi wannan alwalar ta yadda idan da bai alwala ba a wankan shi bai yi ba a'a ba wajibi bane mutum yi wannan alwalar yin ta sunna ne wato idan yi wannan alwalar to ya ƙara samun wata kamala a wajen wankan rashin yin kowa shi yake nuna wankan bai yi ba saboda haka yin alwala din yana daga cikin sunan ko mustahabbat na wanka wanda zai sa wankan ya zama ya samu kamala ladan da mutum zai samu a wannan ya dara wanda babu alwala a ciki amma da za a yi wankan babu alwala din to wankan yayi wannan shine ra'ayin mafiya yawancin malamai har ma ibnu battal a cikin littafin da ya sharhin bukhari yake cewa ijma'i ne duk da cewa malamai wasu malamai sun ce a'a ba ijma'i bane an samu wasu waɗanda suka saba wannan kamar dawudu zahiri ah, kamar abu saur su suna ganin ita wannan alwala din ga wanda yake da hadasi karami to dole ne ya yi ta wato bayan janaba din yana da wani hadasi to dole ne ya alwala saboda haka su sun wajabta alwala amma dai mafi yawancin malamai ba su tafi akan cewa ita alwala din wajibi ba ce kuma wannan shine magana mafi inganci na'am manzo sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da alwala amma ba shi ya nuna wajabcinsa ba kamar yadda wasu bayanai za su ƙara tabbatar da haka da wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama kama hadisin ummu salama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yakfiki an tahfi ala ra'sik ala ra'siki thalatha hasayatin thumma tufidina ala jasadiki min al-ma fatakunina qad tahurti wato abinda yake zai wadatar da ke kawai ki zuba ruwa sau uku a kanki ma'ana ki wanke kanki sau uku sannan ki kwara ruwa a jikinki sai zan kawai kin tsarkaka kaga anan bai gaya mata ta yi alwala ba kamar yadda ya gaya ma mutumin nan lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an yi wata tafiya babu ruwan da za a sha ma ballantana a samu na alwala wani ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi yayi yayi yayi janaba ya za a yi gashi ruwan ma da za a sha yayi kadan wani kuma ya zo ya ce musu yayi janaba to shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai je kai taimama ma'ana ba ba za a ɗauki ruwan da za a sha a baka kai wanka ba ko mutane su zauna da kishi ke kai taimama daga baya aka samu isasshen ruwa aka sha sabai suka sha har dabbobin suka ba shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka bayan an gama sha an koshi yace khudh hadha wa afrika ala ala jasadika karbi wannan ruwan ka je ka fara a jikinka to kaga anan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa maganar alwala ba ya ya gaya masa cewa karbi wannan ka je ka fara a jikinka ma'ana ka gane jikinka da ruwa idan kai haka wankan ya ya kammala saboda haka ita wannan alwala din sunna ce sannan kuma sifa ce ta kamala idan mutum yayi wankan tare da alwala in kuma hakan bata samu ba to shikenan da a ce mutum zai tara kansa cikin shawa ya kunna famfo kawai ya zuba ruwa a jikinsa ko ina ya ko ina ya samu ruwa a jikinsa shikenan yayi wankan janaba idan har da niyyar wankan yayi ko kuma yayi niyya kawai ya fada cikin wani wani teku ko wani ruwa da yake mai tsafta to shikenan yayi wankan kaga lokacin da zai shiga yana ninkaya a cikin ruwa babu batun ya tsaya yana gaba gaba ko wani abu to shikenan wankan sai abinda kawai ake bukata shine niyya ya zama akwai niyya idan ba niyya ba a cewa yanka da mutum yana tsaye gefen wani ruwa haka da janaba a jikinsa sai abokinsa cikin wasa sai ya lallabo a koye sai ya tunkuɗa shi cikin ruwa ɗin sai tsidin ya je to da kuma da janaba sai ya fito ce kai kaga ko da ina da janaba ka taimaka mu <laughs> ce ka taimaka mu to za mu ce ai wanka a bai wanka saboda ba niyya sai dai da ya shiga sai kuma ya niyyar sai kuma ya zama amma sai an tura shi ya fito shi kaga daman ina da janaba ka taimake ni to haka wannan ba wanka bane tace sun ba yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sannan ya shigar da yatsunsa cikin ruwa wato ya shigar da yatsunsa a cikin ruwa kamar yadda ya zo a cikin muslim tace summa ya'khudhu al-ma'a fa yudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'ri ya ebi ruwa ya shigar da yatsunsa cikin tushen gashinsa wato can cikin gashinsa mun san larabawa suna da gashi mu ba wani tushe wani tushen gashi ka haka kamar bayan kwarya <laughs> kai da kaji ka san ba da kai ake ba kai kawai ka zuba ruwa a kanka amma wani tushen gashin ka <laughs> to nan ana sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda gashin sa yana zuwa har kan kafadarsa saboda ka ga kai wata in ba isa alama kan kama ba zuwa kafada bare naka a tirmidhi da nasa'i ta hanyar ibnu uyayda yace summa yushribu sha'rahu al-ma ya shayar sannan ya shayar da kansa wato da da gashin kansa da ruwa tace fa yukhallilu biha usul ash-sha'r fa yukhallilu biha usul ash ya tsatsefe tushen gashin da waɗannan in yatsun a wasu nusak na bukhari kamar wayar kusmiha ne fa yukhallilu biha usul usul sha'rihi kaga anan an faɗi gashin jikinsa gashin kansa wato gashinsa a Hamad ibn eh, Salama daga Hisham a wajen Baihaqi tana cewa fa yukhallilu biha shiqqa ra'sihi al-ayman fa yatatabba'u biha usul ash-sha'ri thumma yaf'alu ah, bi shiqqihi al-aysari kadhalika wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ruwan sannan ya tsefe kansa farin damansa ya bibi tushen gashinsa na farin kansa na dama sannan kuma ya yi wa ɓarin hagu na kansa irin haka wato lokacin da zai wanke kabba yakan fara da ɓarin dama sannan kuma ɓarin hagu alƙadi iya mai littafin ashafa kusa ya yi wa muslim shari'i sunan shi al maulim ikmalul maulim fi sharhi sahih muslim to a ciki yake cewa wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan jumla usulan sha'ari da aka ce ya ƙetsefa tushen gashi ce kenan wannan ya nuna duk gashin jikinsa wato idan mutum ne wanda yana da gashi a ko'ina a jikinsa to sai ya tsatsefa tushen gashin jikinsa duka ko dai saboda an ce usulan sha'ari ba a faɗi gashin kai kawai ba ya zama kowane gashi ya shiga ƙarƙashin usulan sha'ari da aka faɗa a cikin wannan hadisi ko kuma a yi kiyasin gashin kai da sauran gashin da yake jikinsa kamar gashin gemunsa da kuma gashin hamatarsa gashin duk dai wani gashi da yake jikinsa sai a kiyasin da gashin kansa sai ya zan yana buƙatar a cusa ruwa a sadar da ruwa ya kai hannun domin ya zan ya taba wato fatar jikinsa domin a samu cikakken game jiki da ruwa kamar yadda shi wankan yake nufi to tsatsefewar ita kanta tsatsefewar wajibi ce kuma wajibi ce ta yiwu in zuba ruwan kamar yanzu irin kawo kanmu ai ta gaba sai mun yi wani tsatsefewa ba to ta yiwu ba mai sumar irin dai namu amma ya tara suma ya tara gizo da yawa haka to shin sai ya tsantsefe ko da kuwa ruwan zai iya ratsa kansa ko kuwa ba sai ya tsefe ba eh tsefewar ita a karan kanta wajibi ce ta yadda idan baka tsefe ba ka bar wani abu wajibi a wankan ka. ko fa abin da ake bukata ruwan dai ya kai ga fatar jikinsa in ruwan ya taba fatar jikinsa shikenan to wannan shine hukunci ittifaqan bai ba wajibi bace sai dai idan akwai wani abu a kansa ta yadda ruwan ba zai je fatar jikinsa ba sai idan ya hada da tsatsefewar to a wannan lokacin tsatsefewar ta zama ta zama wajibi ma la yatimul wajiba illa bi fahu wajib abin da duk ba zai yi wajibi ya samu sai an yi shi to shi ma ya zama wajibi sannan ta ce sun ya subbu ala ra'sihi talata ghuraf sannan ya zuba kamfata uku a wata ya talata gharafatin ya zuba kamfata uku a kan ta ruwa wanda ya nuna taslis wato yin wanke uku wanke kai sau uku sauran ruwayoyin da suka zo ba su yi bayanin wanke sauran jiki sau uku ba abinda suka yi bayanin wanke kai sau uku a zuba a sake zubawa a sake zubawa haka ya zo a hadisin aisha haka ya zo a hadisin maimuna haka ya zo a hadisin ummu salama an tahti ala ra'siki salata hasayatin wato duk abin da ya zo shine wanke kai sau uku sai kuma gaban alwala yayin alwala tun da ita alwala an ce wuzo aka lissalati irin alwalar da kake ta sallah kaga alwalar da kake ta sallah akwai wanke gaban sau uku a ciki saboda haka anan ne wanke gaban sau uku suka amma sauran jiki idan za ka zuba ruwan ba sharaɗi ba ne sai ya zama sau uku abinda ake da bukata shine ya zanne ko ina jikinka ruwa ya taɓa shi yasa sai ta ce sun bai yufidu ala sun bai yufidu ma ala jiljihi kulli kaga anan bata ce salata abin nan bai ifadati sai ta ce sannan ya kwarara ruwa a jikinsa a jikin fatar jikinsa gaba ɗaya. al-ifada shine al-isala kwarara ruwa shine ake kira al-ifada thumma yufidu maa sannan ya kwarara ruwa ala jildihi kullihi waɗanda suka ce tuɗa jiki ba wajibi bane sun yi hujja da wannan magana ta Aisha domin kwara ruwa a jiki ba shine tuɗa ba abinda ta faɗa anan shine kwara ruwa a jiki amma bata ce da tuttuɗawa to wasu malamai suka ce wannan zahirin lafazin maganar Aisha ta nuna tudawar ba shar'i ce in ka tuda oho wannan kai kaga dama amma dai kakka ɗauka cewa wanda ya yi wankan bai tuttuda ba to bai wanka ba waɗanda suka sharɗanta tuttudawar kamar malikiya malikiya sun shardanta sharɗanta tuttuda jiki sun yi ƙoƙarin fassara yufidu al-ifada da cewa wanke wanka ake nufi wankewa ake nufi suka ce kuma wankewa ba ta yiwa sai da cuccudawa to amma wasu sun ce wannan matsawa kai ne wajen nemo dalili kalmar ifada ba za ta ɗauki wannan ba sannan ga ga ga hadisin wancan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afrid thumma afriqhu ala jasadik ka watsa shi a jikinka kaga kalmar ifrad ba ta daukan ma'anar cuccudawa saboda ka shi shi a karan kansa idan mutum zai yi shi babu komai amma kuma babu abin da yake nuna sa cewar da Aisha ta yi kullihi jikinsa ko fatar jikinsa gaba daya a can da farko ta ce mana summa yatawaddau kama yatawaddau lis-salati ba ka ce ba yi alwala kamar yadda yi alwala don sallah sannan da ta zo ƙarshe sai ta ce sun bai fidul ma'ala jiljihi kullihi kaga gaban alwala duka sun shiga ko ba su shiga ba ya nuna kenan alwalar tana zaman kanta sannan kuma wankan shi ma yana zaman kansa don haka dan an wanke gaba lokacin alwala in an zo wankan kuma ba za a fasa wanke ta ba an gane ku? domin kalmar kullihi tana nuna ta'mimi wato gane jikin gaba daya da wanka wannan lafazin na Aisha ya sa wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan maganar tata wannan gabar maganar tata akan cewa ana son a kammala alwala wato kada a jinkirta wanke sawu a kammala alwala gaba daya domin zahirin abin da yake nunawa abin maganar ta da take cewa ya tawazza'u kama ya tawazza'u lis-salati yana an kammala alwala duka tunda ba a yin alwalar sallah a jinkirta wanke kafafuwa inda za a alwalar sallah to sai an wanke har kafa tunda ta faɗa cewa da farko yana wanke abin da ɗinsa yana yin alwala alwalarsa irin ta sallah wanda ya nuna mana kenan yana wanke kafafuwansa a wannan a yayin wannan alwala din sannan kuma da ƙarshe in ya zo wanka kasancewar ya wanke kafarsa kuma baya hana ya sake wanke ta yayin da ya zo wanka wannan shine abin da ruwayar Aisha take nunawa kuma shine da dama waɗanda suka ruwaito hadisin Aisha kusan abin da suka nuna kenan amma an samu wata ruwaya a cikin sayo muslim ruwayar abu muawiya abu muawiya daga hisham ibn urwa daga urwa daga aisha a lafazinsa shi a ƙarshen hadisin sai ya ce summa faza ala jasadihi summa kasala rijlai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwa ya fara ruwa a jikinsa sannan kuma ya wanke kafafuwansa kaga lafazin sa ya nuna kenan daga ƙarshe ya wanke kafarsa ba daga farko ba wannan lafazin nasa kusan shi kadai da ya kadaita da kawo wannan lafazin a hadisin Aisha dukkan waɗanda suka ruwaici hadisin Aisha ba su faɗi haka ba so dai abinda suka gaya mana cewa daga ƙarshe yana zuba ruwa a jikinsa gaba ɗaya amma ba su ce yana wanke kafarsa ba wato bai takaita wanke kafa bai jinkirta wanke kafarsa ba sai daga ƙarshe da haka wasu malamai sun suka ce wannan lafazin na abu muawiya kuskure yayi a hadisin saboda jama'a da dama sun ji hadisin daga Hisham ibn Urwa amma ba su faɗi wannan lafazin nashi ba Maliku yana cikin sa Malik kuma zangaren da a cikin harka harka hadisi inda har akwai wannan lafazin ya kamata ya faɗe shi Sufyan ibn Uyayna yana cikin waɗanda suka ji wannan hadisi amma ba su faɗa ba Zaid hamad ibn Zaid wanda shi ma ba dama a harkar hadisi mutumin basra yana daga cikin wanda suka bi wannan amma ba su faɗi wannan ba habbad ibn salama shi ma haka babu wanda ya kadaita da wannan lafazin sai abu muawiyatu darir shi yasa sai malamai suka dauka cewa kuskuren sani to amma akwai wata ruwaya ta abu salama ibn abdurrahman wacce za ta goyi bayan ruwayar ruwayar Hamad. domin a ruwayar abu salama wacce tana cikin musnad tsayalisi eh, musnad abi dawud tsayalisi a ciki yake cewa fa idza faraga ghasala rijlaihi hadisin aisha fa idza faraga idan ya gama wanka ghasala rijlaihi sai ya wanke kafafuwansa kaga wannan yayi daidai da hadisin yayi daidai da hadisin abu muawiya an hisham an urwa sabanin abinda sauran malaman da suka ji hadisin ba su kawo ba to kaga dole kenan sai mun koma baya waccan maganar da yayi da yayi da ta yi na farko sun bai wadda'u kama ya tawadda'u lis-salati dole bi mata tawili don karshen hadisin bisa ga ruwar Abu Muawiyah da Abu Abdurrahman da Abu Abu Salama ibn Abdurrahman domin farkon hadisin ya dace da karshen hadisin ko dai mu dauka ana nufin kama ya tawadda ulis salati ai aktarahu wa huwa wa rijlain mafi abin da yake yi na na alwalar sallah amma ban da wanke kafa mu fitar da wanke kafa daga cikin wancan jumla kaga wannan shi zai sai ya dace da da ruwayar Abu Muawiya ya dace da ruwayar Abi Salama ibn Abdurrahman al-Aisha ko kuma mu dauka hadisin Aisha abin nan maganar ta ta farko tana nufin alwala cikakkiya sai dai kuma bayan ya gama kuma yana sake wanke kafarsa wato sake wanke kafan nan tashi ba ta kore ya wanke kafarsa da farko yayin da yake yayin da yake abin nan yayin da yake wanka to shi yasa sai malamai suka karkasu wajen fahimtar wannan malamai sai zan suna da da duk lokacin da ka ga sabani to akwai wani dalilin da ya kasa sabani ba kawai mutum yake shakar iska ya ce bara in saba ba malamai ba haka suke ba irin namu ne yanzu ba da kawai mutum ya ji ɗanɗanon wani abu a kwakwalwarsa <laughs> kawai zai fito ya ɗora mutane a kai a'a so akan samu wani dalili wanda zai jawo su yi wata fatawa ko da ko za a ce da karshe sun yi kuskure wasu malaman sai suka tafi akan cewa mutum ba zai rarrabe tsakanin wanke kafa da sauran gaban alwalarsa ba wato a karan farko zai yi alwala cikakkiya wannan shi ya fi zama mustahabbi wannan shi ne ra'ayin jumhur mafi yawancin malamai saboda hadisin Aisha bai nuna haka ba wasu kuma sai suka ce a'a zai jinkirta zai iya jinkirta wanke kafarsa sai ya gama domin haka hadisin mai ya nuna za mu ga hadisin muna karara ya nuna haka wasu kuma sai suka nuna cewa duk ɗaya ne ko kai wannan ko kai wannan duk ɗaya ne ba ba wani wanda ya fi wani ko kun ka ga dama ka wanke daga farko ko kun ka dama ka bari daga ƙarshe ka wanke imam malik sai ya raba abu sai ya ce abin da ya fi dacewa shine ka wanke a yayin da kake alwala ka wanke kafarka sai dai idan ya zan gurin ba mai tsafta bane in ya zan gurin ba shi da tsafta to ka jinkirta wanke kafa din misali kana kana wanka a irin bantakunan mu na gargajiya da ko da tsaye babu saboda haka ga gurin zai caɗe da ruwa to in ka wanke kafar ka yayin alwala din kaga dole zaka buƙaci sake wanke ta to sai ka jinkirta wanke ta din sai daga ƙarshe ka ɗauke kafar taka ka kai ta inda ba caɗi sai ka wanke kusan hadisin maimuna idan ko kula haka ya nuna da ya zo maganar wanke kafa sai ya ce summa na harijilaihi haka ne sai ya kawar da kafafuwansa gefe guda faga salahuma sai ya wanke su to imam malik ya ce mu ɗauki wannan akan idan gurin ba ba wato guri ne wanda yake akwai dagwali akwai dagwali idan ka yi wanka din gurin zai cafe sai yadda in ka wanke kafa ka alwala farko to za ka buƙaci lalle ka sake wanke to kai hakuri in ka gama sai ka wanke to jinkirta wanke kafa sai an zo ƙarshen wanka shi kuma zai ƙara dawo da baya sai mu ƙara fahimtar ashe da wanka da alwala ɗin duk abu ɗaya ne alwalar tana cikin wankan tunda da ba ta cikin wankan bai kamata a jinkirta wanke kafa ba don a ka'ida alwala ba a san ka jinkirta wanke wani gaba sai da larura amma ba larura ka fara alwala to ka kammala to cewar da aka yi ka jinkirta idan har yanzu gurin akwai caɗi Karshe daga karshe ka wanke an baka wannan damar wannan shi yake nuna cewa ashe wani aiki ne dunkulalle guda ɗaya za ka tun farko ma sai ka yi niyyar wankan janabar yayin da za ka yi alwala ba sai ka yi niyyar alwala ba a matsayin ta mai zaman kanta sannan kuma daga baya ka yi niyyar ka niyyar wanka mu dawo kan hadisin maimuna zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha kun ga wannan sha'anin dole sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam kadai za su iya gaya mana yadda hakikanin abin yake shi yasa su suka fi bada labarin da yafi na kowa hadewa da saura sai dai su gaya maka abin da suka ji kowa da zai gaya maka ga yadda annabi yake wanka yake wanka to ji yayi ko da sahabin ne idan ba ya matar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wacce ita ce suke tare da shi kamar da zamu zo hadisin Aisha tare ma suke yin wankan ita ma bude suna yin wankan nan tare kaga saboda haka su za su kowa sanin ya wankan yake kaga su suke bada labarin yadda abin yake hadisin Maimuna bintul Haris Allah ya kara mata yarda take cewa tawadda'a rasul tawadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salati ghayra rijlayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala irin alwalarsa ta sallah banda wanke kafa kaga wanda ya nuna ya jinkirta wanke kafa ta fito kalara ta ce banda wanke kafa wanda ya saba wa zahirin hadisin Aisha amma kuma ya dace da ruwayar Abu Muawiya ya kuma dace da ruwayar Abu Salama ibn Abdurrahman a cikin Musnad at-Bayalisi tace tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salati ya alwala alwalarsa irin ta sallah wa ghasala farjahu wa ma asabahu min al-adha ya wanke gabansa da abin da yake ya taba shi na kazanta wato na datti sun ba afaba alaihi ma'a sannan ya kwarar ruwa a jikinsa sun mana harij laihi sannan ya kawar da kafafuwansa gefe guda fa fagasalahuma ya wanke su hadha ghusluhu min aljanaba wannan shine wankansa na janaba al-qurtubi yana cewa hikimar jinkirta wanke kafa a bar shi sai daga ƙarshe domin a samu dacewa wajen fara yin wanka ta hanyar a fara wanke gaban alwala da kuma kare wanka da wanke gaban alwala kaga gabban alwala suna da wata martaba da wata daraja da sauran gabbai a jiki ba su da ita shi yasa daga gare su ma ne mutum a ranar lahira ake gane mumini min asarin gurran da min asarin wuzo, to saboda haka don a samu farawa da su da kuma rufewa da su aka fara da alwala sannan kuma aka rufe da wanke kafafuwa waɗanda suna daga cikin gabban alwala idan ko kula arwayar maimuna ta ce tawadda a rasulullahi wudu a hulis salati gaira rijilai sai ta ce wa gasala farjahu kenan sai da ya alwala sannan ya wanke gabansa to ya kai ta ce ya yi alwala kuma ya wanke gabansa alwawu la taqtabi tartib a ka'idar larabawa amfani da kalmar wawu ba ta nuna biyo abu daki daki kalmar wawu ba ta nuna tartib ba kamar kalmar summa ba kalmar summa ko da yaushe ta zo tana nufin tartib saboda haka akwai taqdim da ta'khir akwai kongoma kon baya a cikin magana domin sai da ya wanke gabansa kafin yayi alwala ruwayar ibn mubarak da sufyan al wacce eh, shi kansa bukhari ya fitar da ita a cikin wannan babi a babu satirikul muslim wato ya dan inda ya maimaita hadisin maimuna din a can ya ambaci wanke hannaye da farko sannan wanke gaba sannan kuma goge hannu a ƙasa ko a jikin garu sannan kuma ya ambaci alwala banda wanke kafa sannan kuma game jiki da ruwa sannan kuma wanke kafafuwa kaga sai a ruwayarsa sai rika amfani da summa summa summa haka sai ya zo da abin a jere saboda haka a wannan ruwaya akwai kwangwawafan baya akwai at-taqdim wa ta'khir yadda yake sai da ya wanke gabansa sannan ya yi alwala sannan kuma ya wanke gabansa sannan ya goge hannunsa sannan ya alwala sannan kuma ya ci gaba da da wanke sauran gabansa na, na, na jiki a ƙarshen hadisi yake cewa haza gusluhu min aljanaba wannan haza gusluhu min aljanabati Isma'il yana cewa baya daga cikin maganar ita maimuna wannan yana daga cikin maganar Salim ibn Abil ja'ad ah, Salim ibn Abil Ja'd wanda shine ya ruwaito hadisin daga Quraib Salim ibn Abil ja'ad shi ya ji hadisin daga Quraib Quraib shi kuma ya ji shi daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ji shi daga Maimuna saboda haka ruwayar al-A'mash an Salim ibn Abi an Quraib maula Abdullahi ibn Abbas an Abdullahi ibn Abbas an Maimuna shi wannan hadisin na Maimuna tabi'ai guda uku ne a jere ga A'mash ga Salim ibn Abi kuma bararren bawan abdullahi dan abbas su uku duk tabi'ai ne kowanne yana ji daga dan uwansa don shi ilimi ba ya da ba ya da wasu masu shi da za a ce su kadai ne ba za a karba a gurin wasu ba a tabi'i yana karba gurin dan uwansa tabi'i matukar da yana da abin da ya sani da wancan bai sani ba zai saurare shi ji abin da ya faɗa ya kuma ambato sunan shi cewa gurin wane ji sannan akwai sahabbai guda biyu a hada a cikin isnadin abdullahi dan abbas daga maimuna kaga abdullahi dan abbas ne ya ji gurin maimuna dukkanin su kuma sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam haka isma'il yana cewa wannan maganar ta cewa hadhihi ghusluhu min al-janaba maganar salim ibn ibn abil ja'd ya ja'd ibn abi ibn salim ibn abil ja'd shine mai wannan magana baya daga cikin maganar ita maimuna haka za'ida ibn qudama ya rawaito hadisin daga al ya kuma bayyana cewa wannan magana da mai ita bukhari ya kawo hadisin maimuna a gurare daban-daban ya kawo su a gurare daban-daban a babi daban-daban ya maimaita hadisin maimuna a cikin kitabul ghusl din nan ya kai wuri bakwai a cikin littafin sa gaba ya kashi wajen wuri goma amma a cikin kitabul ghusl ya kawo shi guri bakwai ya kawo shi anan yayi masa babi ya kawo shi anan yayi masa babi yayi ta fitar da hukunce da hukunce hukunce daban-daban daban-daban daban a ciki sannan duk inda zai kawo to sai ya sai ya bai sai ya bambanta isnadin wato sai ya kawo shi ta wata sabuwar hanya ba hanyar da ya kawo shi a baya ba domin ya nuna maka kwarewarsa da kuma zurfinsa cikin harkar ilimin hadisi imam al ya yi hujja da hadisin maimuda wajen halarcin rabe alwala kamar yadda hadisin da yake nunawa sannan yayi yayi hujja da shi a wajen nuna cewa mustahabi ne lokacin da mutum zai yi wanka lokacin da zai wanke gabansa ya ebo ruwa da hannunsa na dama sai ya zuba a kan hannunsa na hagu sai wanke gabansa da hannunsa na hagu domin ya zo a cikin ruwayar maimuna anan ya takaita mana ruwayar akwai lafuzza da yawa wanda bai ambato su ba sannan domin a cikin ruwayar ta akwai sumba afraga bi yaminihi ala shimalihi Sumba afraga bi yaminihi ala shimalihi wanda bai kawo shi anan ba sannan bayan haka Imam bukhari ya kawo shi wajen nuna shar'ancin kurkure baki da shakarwa ruwa a wankan janaba domin a cikin ruwayar Abu Awana da ruwayar Hafs yana cewa wasu tamadmada wastanshaka sannan ya kurkura baki ya shaka ruwa wanda har ta sa mazhabar abu hanifa suke ga wajibi ne a wanka ka kurkure baki ka shaka ruwa amma sauran malamai ba su goyi bayan su ba ba su ba su ainihin goyon baya akan wannan ba sun ce kurkura baki da shaka ruwa wannan dai yana bin alwala ne ita kuma alwalar a karan kanta bata zama wajibi ba to ya za a yi abin da bai zama wajibi ba sauran wasu rassa nasa su zama wajibi shaka ruwa da kurkurewa duk haɗe suke da alwala to ita kanta alwalar ba wajibi ba ce ta za a kuma shaka ruwan su kaɗai su zama wajibi saboda ka ba wajibi ba ne wannan ita ce magana mafi rinjaye a cikin maganganun malami sannan imamul bukhari ya ka hadisin maimuna har ila yau wajen nuna halaccin goge hannu wato mustahabbi ne mutum ya goge hannunsa bayan ya wanke gabansa ya goge hannunsa a ƙasa ko da garu ko da sabulu ya dai kawar da dattin da hannunsa ya taba yadda yake wanke gabansa domin a cikin ruwayar maimuna ta nuna cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan sai ya goge summa daraba bi yadihi al ardha ko at-turaba ko al haifa ya zo duka a cikin ruwayoyi daban-daban wannan yana nuna gogewa abin nan anan zaka iya cewa ko ya sa sabulu zai iya amfani da sabulu tunda duk abin da ake nufi dai ya zan hannunsa ya tsabtata ya zama mai tsafta sosai kamar da Imam Bukhari ya nuna a cikin babu-bukansa. kamar yadda muka faɗa waɗannan hadisai guda biyu su ne manyan hadisai da sauran hadisai bayaninsu suke yi amma duk harkar wanka na janaba sun kasance karkashin wannan hadisai guda biyu abin da ya rage mu sani a nan menene ake nufi wanka a shari'a abin da ake nufi wanka a shari'a yadda malamai suke ta'arifinsa ifadatul ma'i إفاضة الماء ماء للطهور على جميع البدن على وجه مخصوص wato zuba ruwa mai tsarki alma'u tahur zuba fara ruwa mai tsarki akan jiki gaba daya a bisa sifa da aka yi bayaninta shine wanka wata sifa da shari'a ta yi bayanin yadda za ka zuba ruwan a jikinka gaba ɗaya? akwai abubuwa da suke wajabta wanka a shari'ance daga ciki wato da a ce mani zai fita daga cikin mutum amma ba bisa hanya ta lafiya ba lafiyayyar hanya ba a'a ko dai wahala saboda duka an kama shi ana dukan shi mani ya fita daga cikinsa za mu ce wajibi ya wanka a wannan ba shi ne yake wajabta wanka ba ko wata cuta ta kama shi da zai rika ganin yana fidda maniyarsa wannan bai fita ala asiha ba saboda ka wannan baya wajabta wanka wanda yake wajabta wanka ne wanda zai fita ala wajhi siha sawa'un a farke ko kuma a cikin bacci Allah ce wa in kuntum junuban fatahharu da kuma inda Allah madaukakin sarki ya ce ayyuhal ladzina la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu ayar cikin suratul ma'ida sai ta zo a dunkule wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da jaraba ku yi tsarki anan ku yi tsarki yaya me za ku yi tsarkin a dunkule ta faɗa ayar cikin suratul nisa'i sai ta fayyace illa junuban wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu kaga shine ma'anar fatahharu din ashe fatahharu ana nufin ku yi wanka a cikin hadisin muslim hadisin abu sa'id al-khudri al-ma'u min al-ma'i kaga yana nufin fitar bani yana wajabta yana wajabta mutu yana wajabta wanka wannan hadisi bai da mafhumi kada wani ya ce to idan bai fita ba ko da mutum ya sadu da iyalinsa idan har bani bai fita ba zai wanka ba a'a mafhumin sa ya ci karo da da wani hadisi na na Abu Huraira da yake cewa idza jalasa baina shuabi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusla anzala aw lam yunzil hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim don haka za mu ce abu na farko da yake wajen wanka fitar bani da sha'awa a bisa hanya ta lafiya ba hanya ta rashin lafiya ba ko hanya ta wahala sawa'un a cikin bacci ne ko a mafarki abin ko a farki wato a mafarki ne ko kuma a farki sawa'un daga namiji ne ko daga mace ne kamar da hadisi ummu sulaim yake nuna lokacin da ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hal ala almar'ati alghusl idha ihtalabat idha qala annabi na'am idha ra'at alma' wanda har Aisha take ko Ummu Salama take mamakin yaya zaki zo ki yi irin wannan tambayar haka a kai tsaye haka ba babu baki da kunya to sai dan addini ba maganar kunya dan sai da ta fara inna Allah la yastahi min alhaq annabi ka san Allah ba ya jin fadan kunya fadan gaskiya hal alal mar'ati al-ghusl idha ihtalabat mace ma sai tayi wanka wajibi ne in tayi mafarki shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am idza ra'at al-ma shi kaga fitar mani daga namiji ko mace a farke ko a mafarki yana wajen wanka abu na biyu shine iltiqa'ul qitanai kamar da hadisin Aisha ke idan taqal qitanani faqad wajaba al-ghusl idan mace idan mutum ya sadu da matarsa ko da kuwa wato bai fitar da mani ba to wanka ya wajaba a kansu su duka haka nan hadisin abu huraira a cikin sai haidi ya nuna haka idza jalasa baina shu'abiha al-arba idan ya zauna tsakankanin ta da hannayenta sun majahada sannan ya tara da ita faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba sawa'un anzala aw lam yunzil yayi inzali ko bai yi ba wannan shine abin da yake mafi inganci ko da ko an samu wani sabani to amma wannan ce magana da hadisai su suka nuna haka abu na uku da na hudu waɗanda suke wajen wanka a musulunci akwai haila akwai nifasi da kowa ya san ya san wannan yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna to tatahharna din shine wanka fatuhunna min haythu amarakumullah sannan nifasi shi ma ijma'i ne matar da ta haihu akwai wankan ginin biki a kanta abu na biyar islamul kafir kafiri ya zo ya musulunta idan kafiri ya musulunta malamai suna da magana uku a kansa zai yi wanka ko ba zai wanka ba magana ta farko wajibi da ya yi wanka mutulakan in an ce mutulakan ana nufin yana da janaba wato ko bai da janaba kuma ba zai yi kafiri ya zauna bai da janaba ba ka sani kai ba saboda ka dole dai wankan kawai wanda ita ce mazhabar Malik da Ahmad da Abu Thawr da Ibn Hazm kuma shine ikhtiyar Ibn Munzir da Khattabi suna ga wajibi mutumin da ya musulunta ya wanka akwai hadisai da suke nuna haka hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i hadisin Qais ibn Abi eh, Qais ibn Asim cewa yayin da ya yayin da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi wanka ce amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidr annabi ya umarce shi yayin wanka da ruwa da ganyen magarya ya hada yi wanka wal aslu fil amr al wujub asali duk inda umarni yake wajabci yake wa sai in an samu wani abin da yake cire wannan umarni daga babin wajabci ya jefa shi a babin mustahabbanci tunda ba a samu ba anan sai suka ce mu bar shi a matsayin wajibi ne hadisin abu huraira wanda imamu ahmad ya ruwaito ibnu kuzaima hadisin asalinsa akwai shi a cikin bukhari da muslim amma mahallu shahid bai zo cikin sahihaini ba ya zo ne a cikin ruwayar ahmad ya zo kuma a cikin ruwayar ibnu kuzaima yayin da sumama ibnu usal sumama ibnu usal ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya ce da sahabbai izhabu bihi ila ha'iti bani fulan wa muruhu an yaghtasil ku tafi da shi lambun wane ku umarce shi ya shiga wannan lambun yayi wanka kaga anan annabi ya ce ku umarce shi yayi wanka haka nan kissar Usaid ibn Hudayr lokacin da ya musulunta a hannun Mus'ab ibn Zurai eh, Mus'ab ibn umayr da As'ad ibn Zurara a wannan lokacin ya tambaye su yake cewa kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad yaya kuke yi idan kuna so ku shiga wannan addinin sai suka ce masa taghtasil wa tatatahhar wa tutahhir thawbayka thumma tatashahhad shahadata al-islam ko shahadata al-haq thumma tusalli a cikin bayanin da suka yi masa sai suka haɗa masa da kai wanka ka tsarkake jikinka ka tsarkake tufarka kai kalmar shahada sannan kuma kai sallah wannan shi baya inganta eh, tabari ya rawaito shi a cikin littafin at-tarikh yana da cikin sira ta ibnu hisham saboda haka wanda ya nuna kafiri idan ya musulunta ana umartarsa da yayi wanka kauli na biyu na malamai suna cewa mustahabbi ne yayi wanka sai dai idan ya zan a bisa janaba yake gabanin musuluncinsa to sai ya zan wajibi a kansa in ji shafi'i da abu hanifa sai dai tambayar da muka yi ta ɗazu ita ce za ta zo kafiri ya zai zama bai da janaba sai dai tun da yake bai taba aure ba ko bai taba farki ba a kafircin nasa kafin ya shigo musulunci ko watakila ya balaga kai wai kuma idan ya balaga ya zai to saboda haka kaga ta su cewa illa idza kana junuban qabla islamihi sai in ya zama mai janaba kafin ya musulunta fa yajibu alaihi al-ghuslu ba'da islamihi kaga anan sai mutum ce to akwai yiwuwar ya zama ba kan janaba yake ba kafin ya zama musulmin saboda haka duk kafiri kawai in ya musulunta zaman lafiya kawai ka je ka ce ya kada ka tsaya ma ka tambaye shi wai kai da janaba cikin ko babu ya ma san janabar a lokacin kauli na uku shine ba cewa ba zai yi wanka ba sune mutanen mabiya Abu Hanifa su ta suke ba zai wanka ba saboda Allah ya ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya wa kafirai in sun bar kafirci an gafarta musu abin da ya wuce da hadisin amr bin al-as wanda yana cikin a cikin sai muslim da annabi yake ce masa al-islamu yahdimu ma qablahu musulunci yana rushe abin da yake gabanin sai suka ce ya rushe bar gaba da abin da ake nufi anan zunubi magana gafara ake wa kasancewar mutum yayin yayi da yayin da na ba shi ke na yayi zunubi ai za a ce an gafarta mishi dan yayi wanka a ce in kai wanka an gafarta maka in ba wanka ba a <laughs> wannan wani taklifi ne a kansa saboda haka idan har ya musulunta to wannan aya da wannan hadisi ba sa hana yi wanka tunda abinda ake nufi da su gufranul zulu gafar gafarar sa ake nufi kuma malamai ai sun yi ijma'i cewa kafiri in ya musulunta ana bin shi bashi za mu ce in yan tawi kwallon maka salaf bashin ka kawai ka cinye ka ya zama naka ka <laughs> eh? ko kuma ya musulunta da kisasi a kansa wato ya yi kisan kai sai kuma ya musulunta wannan baya hana a yi mata kisasi sai dai a gurin yaƙi ne wato a gurin yaƙi ya kashe musulmi saboda a fito yaƙi san daga baya musulunta ba a ta masa. amma kawai ya dira gidan wani ya yi kisan kai musuluncin sa ba a sauke wannan kisasin da kansa saboda haka wannan janaba ba wai wani abu bane wanda yake na zunubi yanzu ake so a gafarta masa shi a'a yanzu ya shiga musulunci to a musulunci akwai sallah daga cikin sharaɗin sallah a mai janaba ya tsarkata Shi ne kawai abin da ake gaya masa tun da ka musulunta to kai kuma kana da janaba kuma kana buƙatar ka kai sallah to je ka kai wanka kaga nan babu maganar yuqallahu ma qasalam sannan suka ce wai ai akwai da yawa daga cikin mutane da suka musulunta wasu a gida ba a ji cewa annabi ya aika musu yi wanka ba ce duk wannan kasancewar ba ku samu labari annabi ya sa su yi wanka ba baya nuna cewa ba a sa su din batun daga shi mun dai samu labarin cewa ya sa wani da wani da wani sun ishe mu hujja ba sai kuma mun samu cewa duk wani ma da ya musulunta annabi ya aika ma wani ya aika ma wani ya aika ma wani ba buƙatar wannan yanzu abin da ya iso gare mu ya ishe mu mu yi hujja da shi an gane ko don haka maganar yayi wanka din nan shine yafi zama daidai don haka za mu lissafo da abin nan a musuluntar kafiri daga cikin dalilan da suke wajabta wanka a musulunci sana daga cikin irin abin da yake wajabta wanka a bisa kauli sayi shine sallar juma'a kauli sayi cikin kaulukan malamai shine mutum da zai je sallar juma'a wajibi yayi wanka hadisai da dama sun nuna haka akwai hadisin abu sa'id al-khudri al-ghusl wajibun ala kulli muhtalim a gusulul juma'ati kai gusulul juma'ati على ala kulli وان wankan juma'a wajibi ne kalmar wajibi ba ta daukan tawili ta zo a shan ba ta da wani tawili zaka ce wajibun anan wajibun gairu ko wajibi tun da ya zo kaga an gama magana wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wanda ya balaga wani hadisin yana cikin sahihaini yana cikin bukhari yana cikin muslim akwai hadisin ibnu umar wanda shi ma yana cikin sahihaini manzo Allah yake cewa man jaa minkum ila al-jum'ati falyaghtasil wanda duk daga cikin ku zai je juma'a to fa yayi wanka da haka kauli mafi rinjaye shine wankan juma'a ga wanda zai halarci sallar juma'a wanda ba zai halarci ta bai zama amma wanda duk zai halarci ta ya zama wajibi a kansa waɗannan su ne abubuwan da suke wajabta wanka akwai wankan da yake mustahabbi ne ba wajibi bane kamar ghuslul idaini ba wajibi bane amma mustahabi ne akwai hadisi a cikin muwadda da yake nuna haka mutumin da yayi wato ya suma ya farfado mustahabi ne ya wanka annabi sallallahu min al ya samu maye abin nan ba maye bakai a suma ya farfado ya wanka wanda ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyarsa ta ƙarshe lokacin da ya shikewa haka ya suma da ya farfado ya sa aka ruwa ya wanka to aka wannan wankan musabbi ne ba shi yasa malamai suka kiyasta mahaukaci wanda hauka ya same shi idan ya dawo cikin hayyacinsa musabbi ne a sashe wanka in kuma yana da janaba kaga wankan ya zama wajibi wanka saboda sanya ihramin haji ko umara shi ma mustahabbi ne ba wajibi bane hadisin zaid ibn sabit uh, a wajen tirmidhi yana nuna haka sannan wanka domin shiga makka shi ma mustahabbi ne hadisin ibn umar yana nuna haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo wani guri da ake kira zuwa da yazo wani guri da ake kira zuwa kafin shiga makka da dan tafiya ta kadan ya tsaya yi wanka to amma yanzu gurin wannan zuwa ka je gidan wani ne ko kantin wani mai sai da gwal ne akwai cikin irin sababbin shiga musuluncin nan da aka ɗauko su daga turai a kawo su jami'a nan karatu to aka zo farkon shekara akan je da su su yi umara to kafin a je da su umara akan ba su wato darasi akan sha'anin umara da hajji da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su to aka ta karanta musu daga ciki aka musu cewa da ya zo guri kaza ya yi wanka ana tafiya cikin bus kawai wani cikin irin turawan nan sabon shiga musulunci ya yi ta kwalla wa direba kira cewa a tsaya fa shi an zo zuɗuwa ya wanka <laughs> idan za a tsaya da kai shi kansa direba bai san wani zuɗuwa yanzu ba kar <laughs> ya tsaya kai wanka saboda duk guri ya zama gari kana shigowa kawai kantinan mutane ne da zabga zabga gidan da gidan wa zaka je kwakwa ka ce a nan manzo Allah ya wanka kai ba abu da mafi wanda zai hada ka da askari yanzu a maida ka kasar ba ce ga barawo an kama saboda kaga wannan sunna za ta yi wuya ta dabbaku a yanzu sai dai in ka san inda zuwa din take kuma akwai wata uwanka a gurin shikenan sai ka je kwankwasa musu gida ya bude ka shiga toilet kai wanka amma ba ka ba kawai ka hakura sannan mutumin da ya zo wa matarsa yake so ya kuma komawa a cikin dare bai yi wanka ana san ya musabi ne yin wankan shi kansa nan hadisin abu rafi wanda ibnu maja da abu dawud suka rawaito ya nuna haka sannan akwai hadisin abu huraira man iktasala man man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda duk da akwai jayayya akan ingancin hadisin in ya inganta ya nuna musabi ne mutumin da wa mamaci wanka ya wanka sannan matar da take jinin larura matar da take jinin larura almustahaba to ita ma in ta ga dama duk sallah tana iya wanka amma bai zama wajibi ba bai zama wajibi ba kamar yadda Fatima bint Hubaysh kana tattasilu li kulli salatin tana yin wanka ga kowace sallah wannan ita ta sa kanta bai annabi ba shi umarce ta ba to amma sai mu iya cewa musahabi ne in mutum ya ga zai iya iya yi a waɗannan hadisai guda biyu na Aisha da Maimuna za mu iya tato yadda wanka yake a shar'anci abu na farko ga wanda zai yi wankan janaba ya wanke hannayensa guda biyu sau uku kafin ya sanya su cikin kwanan abin ɗiban ruwansa daransa ko akushinsa ko kafin ya fara wanke sannan ya wanke gabansa da dattin da yake gabansa da hannunsa na hagu sannan kuma ya wanke hannayensa bayan ya wanke gabansa ya yi amfani da sabulu ko da ƙasa ko ma da menene ne da zai wanke hannayensa ya zan sun tsarkaka sannan kuma ya alwala cikakkiyar alwala kamar yadda yake alwalarsa ta sallah in ya ga dama yana iya jinkirta wanke kafa sai da ƙarshe in ya ga dama yana iya wanke kafarsa a karan farko kamar yadda hadisin Aisha da hadisin Maimuna suke nuna ba sannan kuma ya kwara ruwa a kansa sau uku har sai ya ji ruwan ya ratsa wato can kasan masa ya fara da bangaren hagu kafin da bangaren dama sannan kuma bangaren hagu sannan in yana da suma ya tsatsefa masa sannan ya fara ruwa a jikinsa gaba daya ya fara da bangaren sa na dama sannan kuma bangaren sa na hagu in ya haka shi kina ya gama wanka in ya jinkirta wanke sa sai ya wanke su da kashi wannan shine wankan ba wani abu bane akwai matsaloli da suke da alaka da shi kansa wankan kamar misali mutumin da ya yi wanka na janaba ba tilas ba ne sai ya alwala in zai sallah wannan wankan hadasi ne babba ya ɗauki don haka ƙarami ya shiga cikin babba an gane ko Allah da ya faɗi alwala ya yi walajin amur idan kuntum ila salati na kusuru zuwa kuma aiki kuma ila almarafi kuma wani saurin usikun wa arjula kuma ila alka'abaini sai ya ce me wa in kuntum junuban fatahaurin bai kuma cewa ba in kuntum junuban taharu sannan ko ku sake <laughs> alwala ba da aka faɗa alwalar aka ce amma kuna da janaba sai ku yi wanka duk ana siyakin in za ku yi sallah ku yi alwala idan kuma janaba gare ku to alwala ba za ta isa ba za ta isa ta halatta ku yin sallah ba sai ku yi wanka saboda haka ga abin da yake gaba da da alwala shi za ku yi an gane ku alhadathul asghar shine sai a taharatu sughra alhadathul akbar sai a taharatu kubra ita ce wanka in taharatu sughra za ta halatta maka sallah min babu aula taharatu kubra ta halatta maka sallah an gane ku saboda haka wanda ya tabbata a hadisi na Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hasanun ne sahihun ne da ghairihi hadisin Aisha Allah kara mata yadda da take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yatawadda'u ba'da al-ghusl min al in maza Allah ya wankan janaba baya yin alwala in zai yi sallah baya alwala a wata ruwaya take cewa ya tasilu yana yin wanka wa ya kuma yi sallah abinsa wa yusalli raka'ataini wala urahu yuhdithu wudu'an yana yin wanka ya sallaci raka'a biyu kuma ba na tsammanin yana sake alwala bayan wannan wankan wannan shi ma yana cikin sunan abi dawud da musnad imam ahmad hadisi ne sayu li ghairi ibnu umar yana cewa idza lam tamussa Jaka. min ba'di an taghdi ghuslaka fa ayyu wudu'in asbaghu min al yace idan baka shafi gaban ka ba bayan ka gama wankanka wannan a bisa kaulin cewa shafar gaba yana warware alwala idan har ka gama wanka sannan kuma ka dawo ka shafi ka ba yace to akwai wani akwai wani wata alwala da ta fi cika sama da wankan saura kaga wannan wankan a matsayin alwala yake saura ka mutumin da ya fito daga wankan janaba zai yi sallar kai tsaye ba tare da ya sake alwala ba haka nan wacce ta yi wankan haila ita ma a matsayin sa matsayin eh, wannan wanka yake shi ma hadathul akbar ne aka dauke shi ma ba sai an yi masa ba sai an yi masa alwala ba sawa'un a cikin wankan kayi alwala ko baka yi ba kada wani ya ce ai waccan alwalar ce take ta aiki ita wannan alwala ai mun ce ba wajibi bace a wankan saboda haka shi wankan mai zaman yana zaman kansa ko da alwala ko babu yana nan illa iyaka yin alwalar sifa ce ta kamala rashin yin ta ko baya nuna wankan bai yi ba idan aka samu mujibatul ghusl sun hadu mutum ya zan mace ce ta zan tana ta ga haila ga janaba wato ga haila ga janaba ko ga janaba ga ga ga wankan juma'a to wanka ɗaya ya isa ka biyu ta yi wanka ɗaya ya isa wannan shine kauli na mafiya yawancin malamai babu dalilin da zai sa a ce kowane wanka sai ta yi masa sai ta kowane abin da sai ta yi masa wankansa daban illa ya ka ta yi niyyar yin wankan biyu shikenan haka nan idan mace ta yi janaba ta same ta sannan sai haila ta zo kafin ta yi wanka janaba ta same ta ba ta yi wanka ba sai haila ta zo to mafi ingancin maganganun malamai shine bai zama wajibi a kanta ta yi wankan janaba abinda ya zama wajibi a kanta idan ta yi tsarki shine ta yi niyyar wanka guda biyu ta yi niyyar wankan janaba sannan kuma wankan haila amma ba wajibi ba ne bayan haila ta zo mata tana da janaba a ce sai ta yi wankan wannan janaba ɗin a lokacin a tana iya wanke gabanta shikenan ta tsarkaka amma ba za ta sake yin wani wanka ba sai idan hailar ta ɗauke sai ta yi haɗa ta yi musu niyya biyu ta yi wanka ɗaya wanda a takaice shine abin da ya shafi hukuncin wanka akwai wasu matsaloli da za su zo a cikin hadisan da za mu karanta nan gaba kamar namiji da mace su haɗu su yi wanka a lokaci ɗaya shine hadisan Aisha wanda za mu karanta a nan gaba saboda haka yawancin abubuwan da za su zo da dama mun yi bayanin su a nan. saboda haka za ku ji hadisan da za su zo nan gaba kamar tabus tabus sun riga bayanin su ya gabata a cikin hadisin maimuna da hadisin aisha kamar yadda muka ce hadisin maimuna su ne iyaye hadisin maimuna da aisha su ne iyaye a wannan babi sauran hadisan da 'ya'yansu ne suna mara musu bayani Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi الصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وانا يتي مالا يسا مالا من يسا لما من أهل السنة نجوم آباسا لك سندايا يوم هدوبا kuma ya halatta miji ya sadu da matarsa alhalin tana da ciki to rike sanda a yayin hudu ba na ya tabbata cikin sunna a rike sanda din amma ba wajibi bane idan liman ya ga zai rike ya rike idan kuma ka ga bai rike ba to ka matsa masa kuma a wani gurin ana rikewa ka daina cewa ma ba a rikewa wasu masu wasu suna rikewa ni na san masu rikewa din wannan yace ina kiwon kaji amma ina ba su dusa ta giya malam wannan ya halatta ko ba laifi Allah ya ba mu to abinda aka wanda yake da taklifi a kansa shine dan adam da aljan an dora masa wajabcin kada yayi kaza wato yayi kaza kuma ya bar amma dabbobi babu wannan a kansu baka cewa abinda aka haramta dan adam ci to ya zama wajibi ita ma dabba ka ta ci ka haramta mata yanzu karen gidanka ya kama mushe baka ce haramun ne ya ci mushe ba kai saboda mushe haramun ne a gunka abinda ake la'akari da shi anan kada ya zan kawai zai cutar da ita sannan kuma abu na biyu shin sayan wannan dusa din zai taimaka wa masu sana'ar giya din in zai taimaka musu to wannan shine abin dubawa haka saye abinda wani zai samu karfin saban Allah to wannan ya shiga karkashin wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada ku taimaka wa juna akan abin da yake saban Allah ne in ka san in ka saya abunsa zai samu karfi ka kara masa jari akan saban Allah to wannan shine abin da amma ba wai ita kazar ta ci ba wannan ba wani abu matukar dai ba bincike ya nuna cewa kazar za ta cutu ba ita ma to da abin da kuma za ta cutu to bai kamata ka ciyar da ita ba wani ya ci shi ma cutu eh, eh, eh yawa ɗayar maganar mutum ya halatta ya sami da matar sana da ciki ya halatta mana wanda ya ce wai don Allah imamun sa'i kashe shi aka yi kuma suwa suka kashe shi kuma saboda me suka kashe shi to gaba ta farko kashe shi aka yi na imamu sa'i kashe shi aka yi suwa suka kashe shi mutanen sham mutanen falastin kusan falastin tana cikin sham kun san a wancan lokacin a lokacinsa imamun nasa'i ya bar duniya hijira tana ɗari uku da uku kaga ƙarshen ƙarni na uku kenan to a wannan lokacin abin da yake tashi yawanci duk mutanen kufa za ka same su suna da tashayyo suna da shi'anci mutanen mutanen sham za ka same suna da nasu wato mutanen kufa yan gani kashenin bangaren ali ne kun san abin da ya faru a tarihi na yaƙi yaƙi yan gani kashenin bangaren ali ne akwai masu saukin ra'ayi akwai masu tsauran ra'ayi akwai waɗanda suke madaidaita haka nan su kuma mutanen sham yan gani kashenin mu'awiya mu'awiyar to a wancan lokacin abin da ya faru tsakanin bangaren mutanen iraki da mutanen sham ba a manta shi ba yana yawo kusan duk wanda aka haifa a kofa da wuya a haifi mutum a kofa ya girma bai tashi yana da tashayyu ba kuma har yanzu kun kula cewa shi an ci bakar shi a ta yanzu kusan tana nan a cikin kofa din duk da cewa a wancan lokacin dan an ce mutum yana tashayyu ba ana nufin irin wannan shi'ar ta ta mutanen Iran ta zaka sahabbai gaba ɗaya ba a'a shi'a ce ta jin goyon bayan Ali da kuma jin haushin waɗanda suka yaƙe shi iyalan ta tsaya da haka ba a zagin Abubakar da Umar ko bacin su Abu Huraira da sauransu amma dai sunan shi shayyo domin suna nuna wala'i da goyon baya ga Sayyidina Ali har sa har ta mutanen Muawiya ce ake musu shi'atu shi'atu Muawiya za kalmar shi'a ta tana magoya baya kafin ta zama ta rikide ta zama wata wani addini na maguzawa masu bautar rubuki to mutanen sha duk wanda ya tashi ya girma zai tashi ya ji cewa shi dan gani kashe dan gani kashe ni muawiya sai haka duk mutanen iraki da waɗanda suke tare da sayyidina ali haushin sai rike ji har da mutanen kirki kuma a ciki kaga nan akwai karkace kaucewa hanya haka wannan shi ake kira nasibanci ahlu sunna ba sa tare da shi'a masu kuzuru ta sha'anin sayyidina ali da ahlul bait har suna sukan sahabbai ba su kuma tare da mutanen sham nasibawa masu kuzuru ta sha'anin muawiya har suna taba martabar wasu daga cikin ahlul bait ko wanda suka tsaya tare da sayyidina ali to sai ya zama yana daga cikin hikima ta malamai kamar yadda muallimi yake faɗa a cikin littafin sa at malami in ya zo guri ya ga cewa ga a wuce abin da matsayinsa da Allah ya shi to sai wani shagube da zai nuna kamar wannan mutum bai kai inda kuke zato ba ba dan ko ba dan ya rage musu kaifin irin ra'ayin ta mutu da suke da shi akan mutum kamar mutumin da zai shiga da zai shiga garin abin nan garin kufa ya ga cewa suna da wani ra'ayin ta mutu game da sayyidina ali shi kuma a lokacin sai ya ta yada wato aqidar abin nan hadisan falalar sahabbai da da manyan al-asharal da bil janna da sauransu da sauransu dan ya kashe wato kaifin wancan wancan wancan shi'anci haka nan mutun yazo cikin mutanen sham a wancan lokacin a yanzu duk wannan fa ya zama kabaru kana a sham a sham yanzu musulunci ba ake so a yi kamar irin ƙasar Siriya da ba addini ba addini yanzu ƙasar duk cikin ƙasashen Larabawa babu ƙasar da wai mutum an bata masa rai da jan haushi sai zagi sai zagi Allah sai a Siriya balaraban Siriya in dai ba wanda ya fahimci addini bai zama sunna ire-iren mutum nan da zarar sai ya ɓaci ko matarsa ɓata masa rai ko ɗansa ya shi haushi kawai sai dan dago wani wani zaki sai sai dirka ubangiji abu ne mai sauki a gudu ke wai alamar ya fusata kenan sai zagi Allah to kaga waɗanda suke haka musuluncin ba ake so saboda nusairiya kun san su shugabannin ƙasar su kan su hafizul asad da shi wannan wanda yake basharul asad yan nusairiya ne aqidar nusairiya aqida ce ta batiniya wato hatta shi'a Allah wadai suke da da shi'ar waɗannan dan shi'ar waɗannan sun wuce ma na da shi'ar Iran bakar shi'a ce nusayriya dan dan nusairiya zai iya taka alqur'ani ya bi ta kansa ya wuce ba abin da ya dame shi da su da durus to su ne suke mulki a Asiriya saboda haka sun kashe sun kashe musuluncin sun kashe koyarwarsa kun san su suka fitar da albani karfi da yaji dole ya dawo jodan da zama bayan sun daure shi wata shida a kurkuku aka jefo shi goda sai da wata shida ana neman kasar da za ta waye da ya shigo kasar saboda sunna to wannan ina muku maganar da can yanzu babu maganar wani nasibanci a cikin kasar sham to a wancan lokacin duk yaro yana tashi da wannan nasibancin to daidai wannan lokacin imamun nasa'i a matsayinsa na malamin sunna malamin hadisi ya shiga kasar ya shiga falastin kun san mutumin nasa ne nasa ɗaya daga cikin garuruwan bawara annar cikin kasashen abin nan afghanistan din nan daga can wannan yanki ya fito to ya zo ya shigo sham a lokacin ya zo ya samu sai da alibai da wani matsayi a gurinsu sai dai muawiya kawai sai ya rubuta littafin sa khasaisu ali dan ya dawo da su daga batan suka yi wocin cirindo suka ce ka rubuta khasaisu ali dan ba za ka rubuta kuma khasaisu muawiya ba sai ce da kuke so rubuta kuna so rubuta hadisin la ashba Allahu batnak hadisin da muslim ya rawaito lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo muawiya sai aka da aka ce abinci yake ci sai ya ce la ashba Allahu batnak kada ka goshi sai ce kuna so rubuta hadisin kada kada Allah ya kusar da kai sai suka ji ya zagi auye kenan shi kuma ya yi haka ne don ya rage musu wannan kaifin abin da shi ne suka yi ta dukan shi suka yi ta dukan shi har sai da ya mutu haka suka jawo sa giri suka yadda shi a titi wannan shi ne dalilin kashe shi da kuma waɗanda suka kashe shi eh saboda wannan dalilin da za su ce dan shi'a ne amma me ya da ci, ga sa na muna karanta wanda shi an basa su su ji saboda wannan abin da ya faru shi ne yasa su su ce ai dan shi'a ne to kaga su ma wadannan mahaukata ne to wannan shi kuma so yake a ga masa hadisin bitaka hadisin bitaka da mun sha faɗa sa'anan Ah, wanda zai zo an gama masa hisabi ranar gobe kiyama an gama masa hisabi ya tabbata cewa kawai wuta zai tafi ko ba taya a lokacin Allah maɗaukakin sarki ya ce shin ma sun rubuta maka laifi da sun zalunce ka na sun cuce ka sun rage maka wani abu ko sun ƙara maka wani abu ya ce ya ubangiji don abin da aka faɗa din nan aka rubuta haka laifukan duk da aka ce din nan nayi sai ubangiji ce to ai kana da wata hasana da ba a kawo ta ba har yanzu da tsaya yigi ce cewa wata hasana ce kuma gashi an kawo masa sijillan laifuffukansa guda wato an kawo masa fayil wajen casa'in kowanne fayil cike da laifuffukansa baddal basar iya ganinsa iya ganinsa laifi ne sai aka ce akwai wata hasana da kake da ita guda daya wacce har yanzu ba a kawo ta ba sai yake ganin kamar ba wasa ake masa shi ba gaskiya a daina masa izgi shi a akwai sai aka ɗauko ta yar ɗan kati ne haka ɗan ƙarami shi da bitaka ɗin ɗan kati ne a cikinsa an rubuta ashhadu an la ilaha illallah sai ki ta za a yi wannan ɗan katin ya rijaye waɗannan jima-jiman fayilullukan guda ta tsaye to wannan kalmar la ilaha illallah ana dora ta akan mizani sai ta rinjaye duk waɗancan laifuka ce a tafi da shi aljanna wannan shi da hadisul bitaqa malamai suna faɗar sa a babin falalar tauhidi ka mutu da tauhidi babu shirka a cikin shi wato kalmar la ilaha illallah ka mutu kana da ita ba tare da kai mata tasgaro ba ka ka abin da ka mata karan da shirka to ana sa ran wanda zai mutu da la ilaha illallah ba tare da ya je wa Allah yana da shirka ba ubangiji ya cece shi ta hanyar da ba ya zato wanda ya ce yana da fili da ya sanya da ya saya don kasuwanci shin duk shekara sai ya fitar masa da zakka na'am duk filin da ka saya dan kasuwanci yana cikin kadararka saboda ka zaka zaka fitar masa da zakka filin da ka saya dan ka gina ko ka gina wa ƴaƴanka wanda shine ba a fitar masa da zakka sannan kuma yace yana da kujeru da rumfuna da yake ba da hayar su kuma sun kai shekara idan zai yi zakka kudin su zai lissafa ya fitar da zakka ko kuma kudin da aka tara ta hanyar su to a waɗannan kantina da waɗannan kujeru ba kuɗin su zaka lissafa ba kuɗin da suka tara kuɗin da suka ba samu su zaka lissafi ka fitar musu da zakka abinda ka saya ko gidan da ka gina dan ka sa haya to kuɗin hayar da kake karɓa su ake fitarwa zakka ba shi gidan ba motar da ka saya dan a rika maka tasi ko babura dan a yi maka acaɓa to ba su za ka yi lissafin kuɗin su ba lokacin da shekara ta abinda suka generate kudin da aka samu ta hanyar su za a lissafa idan har sun cika shekara sun ta zagayo a kansu kuma sun kai nisabi sai a fitar musu da zakka amma waɗannan kadarorin da ake wato ba da su haya ko ake ba haya da su to su ba a fitar musu da zakka amma abin filin da ka saya dan ka sayar ka ci riba to wadai na cikin kadara shi wannan zaka zaka mutar masa da zakka ina ga waɗannan sun isa dan naga lokaci yayi nisa da fatan Allah da kusa kewa mu da cewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi